Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com na maryam dauda. da gobe shiri ne da ke tattaunawa akan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar mata da matasa kama daga zamantakewa ilimi siyasa lafiya al'adu ƙananan sana'o'i nishadi girke-girke har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban a yau alhamis shirin namu zai leƙa ƙasar kamaru tare da wakiliyarmu maimunatu sadu yanzu ni zan koma gefe guda in ba maimunatu dama don ta ci gaba da gabatar da shirin na yau da gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Barka da warhaka masu sauraron mu. Fata mun same ku cikin ƙoshin lafiya. A Godiya muke yi da kasancewa tare da mu a ko da yaushe cikin wannan shiri mai tarin albarka na yau da gobe wanda yau za mu tattauna ne game da jawabin da shugaban ƙasar Kamaru ya yi a jajiberin bikin matasa karo na hamsin da tara bikin da aka saba yi kowace shekara a kowace ranar sha ɗaya ga watan Fabrairu inda matasa ɗalibai suke faru. ce a duk faɗin ƙasar. Sakamakon haka shugaba Paul Biya yake jawabi kowace ranar goma ga watan Fabrairu na kowace shekara, inda cikin jawabinsa ga matasa a wannan shekarar ya taɓo muhimman ɓangarori goma wanda a kai ne za mu yi ƙoƙari mu yi dubi da kuma irin wahalhalu da ƙalubale da rashin aikin yi da matasa ke fuskanta a nan ƙasar Kamaru. A karo na farko dai ya jinjina wa Indomitable Lions akan samun cancantar shiga gasar cin kofin Afirka da zai fara gudana a kasar Morocco a ƙarshen shekara inda ya samu damar magana daga kausar murya game da rikici da ake fama da shi a halin yanzu a tsakanin ministan wasanni na Sismoile Kombi na ƙasar Kamaru da kuma shugaban hukumar wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Samuel Etofis fitaccen ɗan wasan ƙwallon ƙafa wanda ya yi suna a duniya baki ɗaya inda a halin yanzu dai ya kai ga samun rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan wasan kwallon kafa na kasar kamaru wanda a karo na biyu kuma ya ce duk da zargi da ake yi a gare shi bai zai fasa faɗan gaskiya ba a na uku kuma ya ce idan har mafi yawan al'umma sun yaba da gaskiyar maganarsa wasu masu mummunar manufa suna ci gaba da tsayan daka kan abin da ba a yi ba ya ce a karo na hudu ba zai taɓa samun natsuwa ba game da yakin da yake yi na tsawon lokaci kan rashin aikin yi musamman na matasa. Ya ce yana fahimtar kalubale da mafi yawan matasa ke fuskanta inda ya ce kash yana nadama da take ingiza mafi yawansu cikin wani yanayi na sace-sace da yin abu ba bisa ka'ida ba da kuma nisantar da su da kyawawan ɗabi'unsu. kamar a ko da yaushe a wannan zaure na gayyaci dr Ahmad Yaya Amayo likita ne kuma ɗan siyasa ne kuma matashi ne. Za mu tattauna da shi game da wannan maganganu da shugaba Fulbiya ya yi wa matasa a jajiberin bikin matasa. za mu tattauna da wata matashiya ma'aikaciyar lafiya ce wacce ita ma za ta ba da tata gudunmawar a matsayinta na matashiya a wannan zaure malama Husaina Adamu ina yi muku barka da zuwa eh, da fatan dai kowannenku ya saurari jawabi da shugaban ƙasa ya yi a jajiberin bikin matasa. to insha Allah za mu iya ba da abin muka ji abin da kuma manufanmu amma gaskiya ba abin da ya kama hankali na a game da wannan duk abubuwan da ya faɗa saboda bayan da za a yi a kwashe shekaru kamar sama da arba'in ana mulki kuma ba a zuwa da abubuwa wato a tsare yadda za a gudanar cewa alal misali matasa ina da a cikin wato ko gwamnati na ko a cikin a cikin eh, ministoci na ina da matasa kaza da suke aiki saboda ina lura da su a'a ina da na yi ma matasa abu kaza wannan abubuwa ne da zai ja hankali amma kawai a zo kaman kullum ne babu abin da ya canja kaman kullum ne a zo kawai a yi magana akan wato abubuwan da ya shafi yau da kullum ka ba a ka abu muhimmin abu da ya shafi matasa a gaskiya fi sabillahi a matsayina na dan adawa kuma shugaban jam'iyya a nan kasar kamaru ba zan iya cewa wannan abin da ya faɗa ya gamsar da matasa ba dai a cikin wannan jawabi <laughs> duk da cewa kana cewa bai kama kanka ba domin akwai inda yake wato kiran matasa da su yi amfani da fasahohin da ake da su misali kamar ta hanyar kwamfuta domin su yi kokari su gina kansu ta wannan hanyar wajen kirkiro da masana'antu ƙananan masana'antu ko kuma wata sana'a da zai iya kawo musu wato ci gaba a a wannan zamanin da ake ciki me za ka iya faɗa game da hakan e wannan gaskiya ne a dan cikin jawaban da ya kawo ya faɗa inda ya kira matasa su yi amfani da wato wannan sabon eh, salon da ake yi na na'urori da kuma kwamfutar sauransu wannan haka ne amma wannan ai kira ba shi ba ne ai muna jira ga shugaban ƙasa a ce da ce gashi mun gina makarantu kaza wanda kuma mun saka muku wato su kwamfuta su abubuwa kaza na zamani wanda wato kowane matashi zai iya amfani da shi wannan kinga haka ya yi a cikin wannan university da da shi a cikin kasa mun samu mun sassaya abubuwa na zamani da muka saka kai saboda ku koyi abu kaza eh, yau ana maganan ana maganan intelligent artificial to abubuwa ne da ya kamata a ce no an sa shugaban kasa wato ya sa lura ko kuma ya kawo eh, masana ya kasar waje da suka zo eh, a kowane jiha eh, za a zuwa a koya wa mutane a yabo wannan haka ne muke jira abin da matasa suke jira shugaban kasa ya kawo amma ba iyaka magana kawai ba iyaka wato jawabi akan wato jawo hankali wannan a gaskiya ko da bai faɗa ba kowane matashi ya san cewa yau dole shi ne ƙasar kamaru idan kana so ka rayu idan kana so kuma ka samu kai ma ka samu abin da za ka yi amfani da shi dole shi ka nemi da kanka saboda matasa miliyon nawa ne suke na ƙasar kamarun da suka gama eh, karatu su kuma ba su da aiki wannan duka abubuwan da ya kamata a duba Ta kuma mun ji yadda yake cewa yana iya bakin ƙoƙarin shi tsawon lokuta da dama da yake kan ragamar mulki wajen yaƙi da rashin aikin yin matasa inda ma ya jaddada musamman matasa yana yaƙi a kan wato ƙoƙarin wannan rashin aikin yi da matasa suke yi kai kana ganin cewa wannan maganar tashi a cikin tafiyar da ake yi akwai ƙamshin gaskiya a ciki ko dai ah, ba hakan ba ne Eh, kin san hajiya maimuna a gaskiya ba za mu iya cewa abin da ya faɗa a gaskiya zai iya yi shi saboda ya sha wannan magana ba yau ba ne yake wato ta wannan alkawari kuma ya gaya ma matasa yana kokari amma me muka gani an yace miki kamar da na fara faɗa a cikin bayanai na abubuwan da ya kamata a faɗa abin da aka yi ne bayan da za a yi a ɗauko sama da shekaru arba'in kuma a zo ana kan maganan akan za iya alkawari me aka yi tukunna ai ya kamata a ce yau ga da muka taso ga da muke yanzu kuma ga abin da ya saura za a yi haka ake tafiyar da wato kasa amma bayan da zai kowane shekara eh, a zo kawai a yi magana a kan cewa a'a mun san da wahalan da matasa suke sha kuma muna ɗaukan wato matakai da ya cancanta saboda mu yi wannan canji wannan gaskiya wannan wato magana ne kawai na 'yan siyasa wanda za a ji shi amma a bayan ba abin da da yake dama ba abin da aka yi kuma ba yanzu ne a wannan shekarun da ya kwaso shekara sama da arba'in a sarauta kuma ya shi inda kanshi ya tsufa shekarun shi sama da sassa'in ba yau ba ne zai kuma dawa ya ce kuma zai abin bai yi a da ba a gaskiya mu ba mu gamsu da wannan ba To mai zaka ce game da kiran da yake yi wa al'umma da matasa na ƙasar Kamaru da yake cewa kar ku bari a dabaibaye ku da alkawura da ba su da tushe inda mafi yawansu ba a tabbatarwa inda ya ce kuma mutane su yi ƙoƙarin ƙin nuna munki ga masu tada zaune tsaye wannan kira ne da shugaba ya yi wanda yake cewa kar matasa ko al'umman kamaru su bari a dabaibaye su da wasu alkawuran da ba su da tushe inda mafi yawansu ba a taba tabbatarwa eh, da kuma nuna munki ga masu tada zaune tsaye wannan ba kamar <laughs> da 'yan adawa ike yi ko kuma saboda mafi akasari eh, suna gwamnati na gani kamar cewa 'yan adawa mafi akasari su suke tada zaune tsaye a kasar kamaru me za ka ya faɗa game da haka hajiya maimuna mun fi so a yi mana alkawari da akan abin da ba mu gani ba mu sani ba mutum da mu sani ba muna sa rai kira zai abu amma shi da kanshi da ya shekaru shekara arba'in alkawarin da ya yi mana duka ba abin da muka gani ba hanya a kamaru babu aiki a kamaru babu zaman lafiya a kamaru ko aina ana ta ana ta ana ta a can arewancin kamaru sai ana ta kama mutane garkuwa ke daga mutane Eh, ga 'yan fashi eh, ga yunwa ga tsadar rayuwa duk wannan abubuwa da ya kamata a ce shi ne ya maganta su kuma ya kama mana wato mafita amma wai kuma ya fito ya ce wai kara mu ji magana an adawa mu in adawa ne kuma mu sa muna da kuma da idan Allah za mu zo tsarin da wato shi da bai yi ba ya gaza bai zai iya ba kuma ya kamata a ce shi da kanshi ya janye ya bar ma wani kuma ya zo shi mai ɗauka ai ba masarauta bane kamaru samaru ai wato ana ana tafiyar da shi da mukadiya ke tafiyan kamaru to ya kamata a ce ya janye kuma ya bar ma wato waɗansu sun zo su masu nasu wato wato sun taka rawar nasu mu gani kuma magana na ƙarshe mu abin da muke kira mun dawo akan abin da na faɗa na sake nanantawa cewa shugaban ƙasa fulbiya ya kamata a ce ya san lokaci yayin da zai bar sarauta ya bar wannan sarauta kawai saboda shekarun shi da hankalin shi da kuma karfin shi ba zai iya ba shi dama ba to kaman kuma abin da na faɗa in ya ji in kunne ya ji ciki ya tsira malama usaina da mu barka da yau kamar yadda dai muka ce za mu tattauna kan ainihi matsaloli da matasa ke fuskanta a nan kasar kamaru a musamman kuma game da jawabi da shugaban kasa ya yi wanda a cikin dai maganganunsa yana jaddada kasancewa tare da matasa a duk inda suka kasance idan gane da kalubalen da za su fuskanta. a matsayin ki na matashiya me zaki ya faɗa game da wannan wa'annan maganganu da shugaban ƙasar kamaru ya yi cikin jawabinsa game da matasa eh to na ji duk abin da mai ƙasa ya faɗi mun ji duk abin da ya faɗi ya ce zai ga gudun shiga an rage zaman kashe wando zai ga gudun shiga ya ba wa matasa aiki kin san malama maimunatu faɗa yana da kyau yi ne kuma koda zan ce koda yana da niyan yi in ya ba da oda a yi 'yan ƙasa da shi ba za su iya wata watakila su yi ba kin abin in hawa hawa ne don zai zama na misali ya ce wai a ba wa matasa ɗari biyu aiki yanzu zai faɗi wa hannun daman shi hannun daman shi shi ma zai faɗi wa hannun daman shi shi ha wannan hannun daman ma zai faɗi wa wani hannun dama kowa zai tafi ya gayyaci 'yan dangin shi da wato bala auna ko ka isa ka yi wannan aiki in ba za kowa da zai yi ta kan shi to amma dai shi dai ya gaya mana ya ce wai zai iyakacin bakin kokarin shi akan ya samo wa matasa aiki to allah ya taimake shi ya yi ke son gashi nan 'yan gefen shi yanzu 'yan gefen shi ne za su yi kokari in ma ya faɗi 'yan gefen shi ne za su yi kokari su ma su tashi tsaye su ga abin da ya su taya shi Idan na fahimce ki kina faɗin cewa shugaban ƙasa Fulbiya yana iya bakin gwargwadonsa wajen taimakawa matasa amma yayin da aka zo wato bada wannan aikin ɗin sai waɗanda su suke kan gaba akan waɗannan abubuwan ɗin kawai yan uwansu kawai suke saka a wannan wajen wanda ba a buƙatan ma a duba takardun su ko kuma na ce takardun shaidan su ko kuma su diploman su sai dai kawai a ɗauki aiki a basu in sun yi in ba su yi ba ma oho duk dai an riga ya an basu kenan. eh to mara ne a tunani na hakan in ne domin shi da shekarun shi ba zai iya ce zai duba komai ba komin ya 'yan kasan shi ne su ya kamata su tashi tsaye kuma su yi abu saboda Allah su ya kamata su yi su yi domin ni ina faɗa hakan nan misali lokacin da nake makaranta don guntu misali zan ɗauki zan ɗauki miki in ce wato 'yan cikin siyasan in 'yan cikin siyasan in abin da suke yi domin ni lokacin da nake makaranta akwai wani dan sarki wani dan babban mutum ne da muke makaranta da shi to muna karatu shi kullum baya nan kullum baya nan kullum bai bai zuwa makaranta bai kokari bai komai yanzu kan da zamu je mu yi mu rubuta takardan karshen shekara kan da zamu je mu yi mu bai zo ba muka yi jaraba mu muka yi jaraba mu muka yi jaraba mu kwana uku bai zo ba to magana da nake miki hajja munatu da bai zo jaraba wannan ba lokacin da da sakamako ya fito lokacin da sakamako ya fito to sunan shi ya fito sunan shi ya fito da har da abin nan aka saka mishi da kyakkyawan kyakkyawan abin nan kyakkyawan shaida ya fito sunan shi ya fito shi da bai jarrabawa ba amma da sakamakon ya fito sunan shi ya fito to mu din ma da muka yi jarabawa ba mu ci ba to zai zamana baka sani ba waye sani ko kai da ka ci sunanka ya fito aka cire manya suka yi aiki aka sa sunanka zai zamana ban ce ko hakan in ba ne misali iri misalai hakan nan iri-iri za ki ga za a ce kila mai ƙasa ya ɗauko a kwamfuta 200-500 ya ce a raba za ki ga za a zo waje ba za a raba isasshe ba ko kuma in an raba ma za a ce ku ɗan ba da ɗan abu bayan tun an bayar kin gani shi shugaban ƙasa shi kam yana iyakacin bakin ƙoƙarin shi to kin san 'yan kasan in ne shine nake faɗa to. To Malama Husaina Adamu a matsayin ki na matashiya wata shawara ne a halin yanzu zaki ba wa ku matasa na nan kasar Kamaru saboda a gudu tare a tsira tare a game da wannan rashin aikin yi da ya dabaibaye a gaskiya matasa a wannan kasar din. Eh Malama Maimunatu gaskiya zan ba wa matasa shawara da su tashi na farko zan ce matasa su tashi su koyi sana'a su koyi sana'a to kin in suka koyi sana'a zai zama a cikin koyon sana'a yan in ma za su samu halin sayan kwamfutan in su dinga abin su ina kiran da matasa su tashi kin ga yanzu ma zan ci a kasan kamaru malama mai matasa gaskiya matasa na kokari za ki ga matasa za su tashi za su so kasuwanni a cikin laptop a cikin waya a cikin su iphone za ki ga za su ma ana dan kasuwanni ana dan turo da foto ana dan abin nan ki ga matasa suna kirkiro da abin yi gaskiya za ki ga matashiya haka nan za ta tashi tunda in ta iya ko misali ko da ma girki za ta tashi ta soma ta yi hotuna ta saka a laptop ta, ta, sassaka ta gyara ta soma kallon ma kasuwan abincinta ki ga matashi matashi ko yanzu matasa na kokari a kamaru ko da ba wai da makaranta ba matasa gaisa matasan suna kokari zan ce matasa mu ara tashi mu nemi kanmu gaskiya. To masu sauraron mu za mu je hutun ɗan takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu ɗora a inda muka tsaya. Turawa sun ga afirkan mu a mafarki har suka neme mu aiki ni yau suka same mu domin ma da yawan ilimuwa suka sadu da sa'a babban kawo. Allah ya Allah ya Allah da kan mu aburin kan so juna Allah ya Allah ya Allah hada kan mu aburin kan so juna Allah ya Allah ya Allah hada kan mu aburin kan so juna kogi da sahara milidon bai sun kaci asfara da abiki mai masu jagora su kawo nazarin duka aka dara na afirka cikin wannan mara sun bincika sun lungogin muwa da ne da ka boya a dazun muwa da waɗanne da ka bi silat watsun can kasa suka gane ma'adun muwa haka sun nazarin dabbobin muwa sun nazarin al'adun muwa da farare duka da bukaken muwa suturar mu gani da abincin muwa da kiɗan mu rawar mu da waken muwa haka wasanni na nishadin muwa masauraran mu yanzu za mu je zuwa ga hajiya zainabu wacce za ta yi mana wata dafuwa da ake kira jabshe a nan kasar kamaru a kabilar bahunawa su suke yin wannan girki wanda mafi akasari ana yi don tarban baki ko kuma idan akwai gagarumin taro ko biki wanda zai gudana a gida to wannan ana yin wannan girki da ake ce da japshe wanda hajiya zainabu abubakar za ta yi mana wannan girki to hajiya zainabu gare ke muke kuma muna ji salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malama mai munatu eh yau dai abinda zan dan kawo muku na maganan girki ganyen ɗaci ne Mm. an yi ɗashi ne yanzu gaggaya muku duk dai abin da suke bukatan da za su ka a ciki na somi mm, da ga ganye ga adare ga albasa ga janga ganyayyakin kanshin nan ganyayyakin sinadarin kanshin nan ya ke kira ne ke duka dai da barkono yanzu zan soma girki duk wanda yake so kuma ni da kaza zan yi amma mutum zai iya yi da kayan ciki ko da naman sani amma ni da kaza nake so in kaza na ma na a gefe duka dai abin da zan yi duk ina nan dai a gefe da na gaya mu yanzu zan fara da ganye na zan wanke ganye in tsintsinken yanyanka tafasa kafin tafasa ina sa ɗan kanwa don ya fito da kolon shi bayan na tafasa na cire yanzu na nika adare na yana nika adare na yanzu na jika na sa ɗan ruwa a ciki na marmasa magi a ciki da ɗan gishiri kaɗan na bari ya jika yanzu na ɗauki duka kayan ƙanshi na yanyanka shi na yanyanka shi duka da su albasa na wanke barkono duka na haɗa da kayan ƙanshi yanzu cin ɗora mai a wuta rana ɗora mai a wuta ɗauki ganye zan fara zuba gishiri a cikin mai dan daidai wani shi in ɗauki ganyen shi in zuba yin ɗauki duka kayan ƙanshin da na yanyanka yanzu shi in zuba a ciki bayan na zuba a ciki yanzu shi in ɗauki adare na na zuba da su barkono duka duk na zuba yanzu shi in ɗauki adare na da na niƙa na yanzu shi kwaɓa shi baran kwaba shi ruwa da ya baran kwaba shi kauri cin juya shi ina yanka da cokali kamar dai wanda ake yadda ake kusa ina yanka ina saka ina yanka ina saka ba na yanka na saka hakan duka shin ɗauki murfi yanzu shin in rufe in rufe tukunni shin ɗauki jangana shi in baza a saman tukunni son shi in bar wannan a wuta ina nuna don ina so adare nuna don ganye na da yana tafasa shi ganye bai da kogon yanzu adare ne ike so ya nuna da kyau bayan na yi wannan yanzu she kaza na dama ina nan a gyare na wanke duka komai da komai in zan she in yanyanka bayan na yanyanka she in tafasa shi ma da dan kayan kanshin tafasa shi Bana na tafasa shi yanzu shan dora mai in soya da su tumatur na su albasa duka dai duka kayan kanshin nan duka nika bana na soya shi yanzu yanzu shan dora tumatur tumatur ya soyu da kyau an tumatur ya soyu da kyau yanzu shan ɗauki kaza na shi ne saka bayan haɗu ɗauki kazan na saka yanzu sun saka ɗan ruwa ɗan daidai da zai tumatir zai shiga jikin kazan bayan na yi haka yanzu yanzu shi in ɗauki shin in rufe shin zan duba ganye kafin kafin ya ɗan ɓararraka kaɗan shi in kashe wuta yanzu na dawo kan ganye yanzu na ɗauki jangana nika yanzu bayan na ɗauki zan ɗauki janga yanzu ina da turmi na nika janga ɗin ya laushi sosai shan zuba a kan ganye bayan na zuba a kan ganye na duba zan fara ma duba adadin in ya nuna bayan na duba adadin ya nuna yanzu shin ɗauki janga shin tusa shi da kyau tusa shi da kyau a cikin turmi yanzu shin ɗauka shi zuba a kai ana zuba a kai yanzu shin ɗauki eh, magi shin zuba magi a kai zuba magi a kai yanzu shin in in sa cokalin daddatsa shi adadin in daddatsa daddatsa daddatsa ba na daddatsa yanzu shin hatsa shi in haɗa shin haɗan jujjuyin juya komai ya haɗu a ciki kuma ya haɗu a ciki eh, a yanzu na yi hakan nan na san shi kam ya riga ya nuna shi in cirin sa gefe na dawo kan kaza na kaza ya yanzu bayan na ci da ganye shin da ki tukunyan tuwo na amma ba dole ba ne shi da tuwo za ka iya ka ci da jan za ka iya ka ci da doya sai eh, duk dai abin da kake bukata za ka iya kashi da shi to malama maimunatu a shi dai na kawo dan abin da ma ne muku ta hanadi abin da na yake nan shine maganan girkin ganyen ɗaci assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh to masu sauraron mu kun ji yadda Hajiya Zainabu dai ta kawo mana wannan dafuwar a gaskiya dafuwa ce wacce idan kowa ya ci ya sha ruwa babu abin da zai tuna sai dai kawai ya margini to wannan kenan da fatan masu sauraro sun ci lafiya kuma sun sha ruwa lafiya sai wani mako idan allah mai kowa mai komai ya so za mu zo muku da wani sabon batu da kuma girke mu na mako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ta Sadu da wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni Julie Leathers Gresham. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.